Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu a hali yanzu, Mamma Ada ne yake dauke da labarin namu na yanzu da farko ga muhimman kanan nasu. An yi wata ganawa tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje da gwamnatin Nijar. sai kuma an kafa kwamitin shirye-shiryen sallar zagaye ta 18 disambar ta shekara ta 2020 difa ingala rahoton mu na musamman zai mai da hankali kan wata shari'a musamman da aka yi wa mayakan boko haram to madala yanzu ga labarin naku daki-daki a cikin tsarin kawo haske a ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu cewa da ONG ma'aikatar gaban zamantakewar al'umma ta ƙaddamar a yau da safe a nan birnin mai da wata haɗuwa tare da shugabannin ƙungiyoyin ONG masu zaman kansu na ƙasashen waje da ke aiki a nan Nijar. makasudin taron shine na daidaita ayyukan waɗannan ƙungiyoyin ƙasashen waje a Nijar. Jallo Maryama Kenda ta haɗa mana wannan rahoto. sai ina Gamuwa ce domin karfafa shigar ba da labari bisa fasalin shimfiɗar maraya da rassan da suka ratayu a kai. Ya dangantu da ta dokoki da aka shimfiɗa da kuma alƙawullan kundaye da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka girka tare da gwamnatin Nijar. Fiye da rabin ƙungiyoyin da ba na ƙasar gaba ne ba sa bin dokokin. To, kamar wane misalai za ku iya ba mu na rashin bin dokokin? Misali, aje takardun nan take a cikin lokaci da kuma rahoton ayyuka ayyukan da suka zartar a ƙasar Nijar. Idan kuka ɗauka a shekara ta 2016 cikin ƙungiyoyi 212, saba'in kacar suka gabatar da rahoton ayyukansu. A wagga rana ta 20 ga watan Fabrairu yanzu muna sauran wata guda ga wa'adin na aje rahotanni. Ƙungiya biyar kacar suka ajiye rahoton ayyukansu na shekara ta 2017. A cewar Madam Ibrahim Rama Kelisi wata sanwa ta ma'aikatar ta buƙaci ƙungiyoyin da su ajiye rahoton ayyukansu na shekara ta 2018 kannan da ranar 31 ga watan Maris na shekara ta 2018. Gungun mata masu aure da ke koyarwa mambobin kungiyar malaman makaranta ta Sinasebo ya shirya wani jerin gwano cikin lumana a nan yamai daga unguwar Nuvo Marshe har zuwa cibiyar kungiyar addinin musulunci ta ƙasa. Komi ya yi zahi dalilin wannan jerin gwano bari mu saurari Madam Madi Maryamu Hassan Jibo a cikin rahoton su Mana Amadu. Tadi tadan ne da aka yi mata ga nan mace mai iya biyar mai iya bakwai har zuwa takwas. aka tada ki aka kai ki kauye kuma alhali akwai wanda basu da ma suna nan aka bar wasu shi ne wannan shi ne cikin cikin mu muka ce mu kai kukan mu a wannan asosiyasan islamic mu ga menene in zamu iya samu mafita kuma cikin wannan protocol kin na tada tadan waɗanda suka yi tada tadan ba su bi dokokin ba muka shi muka ga shaka jabu muka na muka gaya mishi kukan abin da ya kamu yake to insha Allah yanda za a yi mu mu yi list wanda da sunan mutum da inda aka kai ki inda miji yake aiki yaran ki nawa muna nan muna shirin abin Allah zai yi Sai kuma ta wani bangare kwamitin zartarwa na kungiyar 'yan makaranta ta ƙasa USN ya yi kira a yau da safe a nan ya mai ga malaman jami'a da suka da su shiga teburin shawari domin fitar da jami'ar Abdulmumin Jofo daga cikin matsalar da take ciki tun bayan shiga yajin aiki na na masha Allahu na kungiyar malaman jami'a cewa da SNEX. algabit idar sektoran kwamitin zartawa na esn ya yi tsokaci a cikin rahoton tarnanin fudai ahmed yau abun mu ya ba mu mamaki da malaman namu suka to. suka ce komisiyon wannan wadda ake ce makazo wannan komisiyon kin wadda ke kula da harkokin zamantakewa ya kamata a ce an kaura su daga cikin tahiya shi ko yau ba daga competence din mu ce ba mu ce lokaci daya ya kamata a ce an hidda sai an tsaya an tattauna barcin wannan suka ce kwana ya kamata a ce an kawo jami'an tsaro cikin university abin da bai yiwuwa ba mai karara da shi mun ce in suna so mu mun yarda a zo a zanna amma su ce dole kuma sai an hidda su daga karatu ba mai yarda da shi in suna shirye mu ma shirye miki aiki amma ba mu yarda a ce ɗalibi wanda ya zo neman ilimi a ce an bar shi cikin irin wanga halin Duk da shibge tarin dakaru a yankin Sahel har yanzu matsalar tsaro na kasancewa babban kalubale inda kungiyoyin 'yan ta'adda suke ci gaba da janyo tashe-tashen hankali. Bari mu saurari nazarin Zin Sharfawi ɗan jarida na jaridar Alwatan ta ƙasar Algeria da Gungu Muhammad Dantane ya tuntuɓa ta wayar tarho. Dangance da abin da ya shafi tsaro a cikin yankunan idan aka duba akwai kudancin Algeria, arewacin Mali, arewacin Niger, da kuma kudancin Libya. Yankuna ne da har yanzu sha'anin tsaro bai daidaita ba, saboda har yanzu akwai da yawan gungu 'yan ta'adda da suke cin karansu ba babbaka. a bangaren tsakanin iyaka Mali da Niger akwai gungu 'yan ta'adda na Asaharawi, inda sha'anin tsaro har yanzu bai da tabbas. Ina ganin tare da sojojin Barkan da rundunar soja ta jesan Sahel idan ta fara aiki ana iya ciwo kan matsalar. Ina ganin sai ƙasashen sun haɗa karfi da karfe wajen tabbatar da tsaro, yaƙi da fatara, inganta ilimin boko da dai sauransu. Idan ba haka ba koyaushe al'umma suna iya faɗawa hannun 'yan ta'adda. To daga batun tsaro sai kuma mu zo batun siyasa inda kungiyar farar hula ta MPCR ta mayar da martani a yau da safe nan a nan birni mai kan sanarwar kawancen jam'in siyasa masu wurin jaye da suka soki lamarin kungiyoyin fararen hula da ke adawa da dokar kasafin kuɗi ta shekara ta 2018. Ga dai martani da Nuhu Muhammadu Arzika shugaban kungiyar MPCR a cikin rahoton Rukiyatu Abdurrahman ya maida. Suna zaton za su iya amfani da dubarun mirɗa-mirɗar siyasar siyasa na su juya hankalin jama'a da hulga musu madubin walƙiyar karya da cewa wai yunkurin farar hula na siyasa ne da muke yi wa 'yan siyasa alhali ko mu tir da Allah wadai ne muke ma dokar kasayin kuɗi ta shekara 2018 maimakon su ji kukan al'umma su komo su nazarta wannan kasayin kuɗi tare da yin amfani da bukatun da jama'a ta bayyana fanni-fanni bisa ga hawan tsadar rayuwa domin sake kira a fito ranar Lahadi lahadin nan mai zuwa 25 ga watan da muke ciki kowa ya fito ba wani kowa ne duka a fito a yunkura baki daya na ganin mun ci gaba da furta rishin yardanmu ga wannan dokar kasarin kuɗi wannan nin fitowar su ta ranar hudu ga watan maris muna jira mu gani to su da kansu da kansu ne wanda su suka girka dokar su su za su fito kenan idan akwai wata matsala to su kuka da kansu maimakon su kuka da mu A jiya ne a Difa gwamnan yankin Difa ya aza kwamitin da aka ɗora wa nauyin shirye-shiryen sallar zagaye ta 18 Disambar ta shekara ta 2020 da ake kira Difa Ingala. Abdullahi Maruma, shugaban kwamitin tsare-tsaren Difa Ingala ya bada ƙarin haske a cikin rahoton Adamu Babu karna taro na share hoge menene share hoge shine wannan aikin kahin mu fara shi ya kamata mu gano ina muke tukunna mu san ina zamu shine muka girka kwamiti wanda ya kumshi ma'aikatan bariki wanda aikin su ya danganci wannan aikin da za a yi domin su yi nazari su diba mana cikin garin nan mi adda kwai akan huskan gyaran gari menene babu cikin babu menene ya kamata a nema abin da za a yi sabo a sani to wannan aikin shine aikin da muka damka ma wa'annan mambobi ma'aikatan mun ba su sati uku don su kammala wannan aikin daga bakin da suka kammala wannan aikin su nasu ya kare yanzu bayani ya komo ga jama'an gari da jama'an jiha bayan mun sadu da jama'a muka amince da abin da za a yi kuma za mu kwashi takardun nan mu kai wajen gwamnati tunda a fuskan gwamnati an kafa kwamiti wanda ya kumshi ministrori duka masu kula da irin aikace-aikace na gyaran gari da gyaran birane Shekara ɗaya bayan farfashe shaguna da ke kan hanya ba bisa ƙa'ida ba a kewayen makarantu likitoci da ma babbar kasuwa ta nan birnin Yamai. A nan Yamai waɗannan 'yan kasuwa sun dawo da wani sabon salo na baje hajarsu. Yakuba Sale, daraktan gine-ginen kasuwanci na birnin Yamai ya taɓo matakan da aka ɗauka domin magance matsalar a cikin rahoton Jallo Maryama Kenda. Jama'a suna ci gaba da dawowa tsohon wajensu saboda rashin mayar da hankali sau da kafa. Mun kori mutanen sannan kuma a wani bangare mun ga cewa ya dace mu samar musu da waje domin tafiyar da sana'o'insu. Ofishin babban magajin garin da'irar birnin ya mai. duka da karancin kayan aikinsa ya samu nasarar kwashe shagunan domin samar da isasshen fili kenan yanzu sokojam ce ya kamata ta kula da gyara wannan filin a yau jama'a sun dawo kenan ya zama dole mu tilasta musu biyan harajin kasuwa saboda sun dawo duka da wayar da kawunan da muka yi a kai kenan akwai bukata a sake wani rusau a karo na biyu a ƙarƙashin jagorancin magabatan babbar da'irar d'abord il faut passer par euh, une deuxième euh, phase de dégarpissement. Je parle sous réserve de la délégation spéciale To game da wannan matsala mun nemi jin ta bakin hukumar Sokojam ta garin marshe amma al'amarin ya gagara. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba tara zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba tara zango FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba da da tara zango FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zango FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba biyar da ɗaya zango FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zango FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar da ɗaya zango FM. Studio Kalangu. Haka kada ku shafa kuna tare da Sido Kalangu yanzu ga sharhinmu na musamman. Daga ranar 1 ga watan Fabrairu zuwa 12 ga watan Fabrairu na shekara ta 2018 an gudanar da wani aikin farko na shari'a musamman na mutanen da ake zargi da 'yan ta'addar kungiyar Boko Haram a kotun birnin Yamai. Aikin da ofishin jakadancin kasar Faransa da ke Nijar ta bada tallafi ya bada damar yi wa wasu mutane 73 da ake zargi da kasancewa mayakan Boko Haram shari'a. Mataimakin babban alkalin ƙasa Mamman Sayabu Isa ya yi raskunan wannan shari'a a cikin rahoton Habibu Garba. Yanzu ya yi shekara fiye da ɗaya kenan da duka ranar Alhamis kotu da ke shari'ar masu manyan laifuka da ke da alaƙa da ta'addanci tana gudanar da zaman sauraren shari'a. To a wannan karo tare da tallafin ofishin jakadancin Faransa mun samu tallafi da ya ba da damar kwashe kwanaki goma zuza ana shari'a domin ba da damar yi wa waɗanda ake tuhuma da yawa shari'a. Don haka ne a yayin wannan zaman shari'ar mutane saba'in da uku aka yi wa shari'a waɗanda mafi yawan su tun shekara goma biyar ake tsare da su. A yanzu an sallame waɗansu wasu kuma an yanke musu hukuncin ɗaure gidan kaso. A wannan zaman shari'ar mun samu masu shaidu da yawa saboda tare da tallafin da ofishin jakadancin Faransa ya bayar masu shaidu an ɗauki nauyin ci da shan su da sifirin su har ma da wani ɗan goro da ake basu. Abin da ya sanya duka waɗanda ake tuhuma da da ya kasance suna da shaidu to an yi shari'arsu. Akwai wani shiri na dafa waɗanda kotu ta sallama. Ƙungiyoyi masu bayar da tallafi a wannan fanni sun samu tattaunawa da mahukuntan jihar Jifa domin duba hanyoyin kula da wannan lamari na samar da wajen karɓar mutanen a ɓangaren birnin Difa, wanda da zarar an sallami irin waɗannan mutanen za a karɓe su a saurari bukatocinsu kuma a san waɗanne irin ayyuka suka iya domin a taimaka musu. Tuni dai tallafin da aka samu a cikin wannan shiri bai ƙare ba. Za a yi irin wannan zaman shari'ar hudu na kwanaki goma-goma. Mun ƙare wannan kafin mu kammala raskuna yana yiwa a buɗe wata shari'ar. Kuma yana yiwa nan da watanni uku zuwa hudu a samu wani tallafi. Ina ganin lamarin kula da waɗanda ake zargi da sha'anin ta'addanci na Boko Haram suna da ƙungiyoyi da dama da suke son tallafawa a cikin wannan shekara. shekara. Kuma ina kyautata zato nan da ƙarshen wannan shekara da yawa waɗanda ake tuhuma a cikin lamarin Boko Haram za a yi musu shari'a. To masararo ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu amma kafin in salama da ku bari in tuso muku wasu daga cikin kanun labarai. Kun ji cewa an yi wata gana tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kasu na ƙasashen waje da gwamnatin Nijar sai kuma an kafa kwamitin shirye-shiryen sallar zagaye ta 18 Disambar ta shekara ta dubu da goma da ta shekara ta dubu da ishirin a wato Difa Ngala. Yanzu zan haɗa ku da Balkisa Hamidu wadda tashar tsab domin kawo muku da labaru na harshen zabarmaci. A huta lafiya. ku Sauraron shirye-shirye Isidro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa.